Eh, nan masallacin aka yi shi oh. kuma tabbatacce ne eh, almajiri ne muke tare da shi nan sai zai dace ne wasu yan shi wani ya je ya shi shi'a daga su da ke akara ka san gaje inda kaje kana karatu a baka ka ci ka sha mm. eh? a kuma baka kuɗi ai dole za a ja ra'ayinka da sai aka samu ra'ayin shi da dai zo ya bude sai yana karantar da wasu almajirai to sai waɗanda ke nan wani wani samari na tare da shi da ashe ya ja hankalinsa ni ban sani ba to ana nan ana nan shi suka ce mini ah wane fa har nan daki yake kwana hmm. eh wane fa ya zama shi'a ya zama shi'a ce kai ni ban yarda ba ina dai karfafa wata waran sai na kira shi gaskiya kuwa da na shi'a shi'a ne hmm. eh dan shi'a dan shi'a ne eh gaskiya da na kira shi kuma gaskiya a cikin magana dai a tafi a tafi malam shi na zaga ya fara zagin su sai na baka da Aisha a nan ku ya ga tsacin rai gaban ka ko Amma nan nan ke yake zaune ba ma gaba na ba nan da kan cross benci nan na ko tayar mishi da hankali hmm. nan da nan na kore shi ban bukatan ganin shi hmm. kuma rannan na san kaman lalle ina son sahabban manzan Allah da matan manzan Allah bayan na tashi na shiga malam ina alwala sai na ji wani abu na tafiya cikin zuciya na Na bakin rai da maganganun da yaron nan yayi hmm. to a kwana tashi kaman shekara biyu ce ya samu mata ce <laughs> ya samu mata da shi da sabaro na biyu nan za a gama aure uku a daura shi haka za ka faɗi, sai na ce na ce musu a ban daura auren wani oya na ce a'a ni uwata ba a bar batun na na asha su kai uwarka mutum ya zazzagi uwanka ya zazzagi ubanka gabanka mm. me zai zo ka yi mishi a'a ah. ah, to uwata ta fi na na aisha ne Ah. ubana ya fi nana aisha ne ah. kan ido na fa ya zagi nana aisha hmm. kan ido na ya zani na abubakar hmm. sai ni in zo na daura masa aure idan na je lahira Allah ya tambaye ni me zan faɗi an zagi matan annabinka uwarku Allah fa ya ce mana annabiyu min hmm. azwajuhu ummahatuhum eh annabi ya fi ba النبي mumini annabi ya fi maka ranka matan annabi kuma iyayenku ne eh? duk wanda aka ce maka matar annabi ne uwarka ne to sai mutum ya zagi uwata sai ni in zo yana mishi gatanci na ce wannan gatancin ba zan yi shi ba ba zan daura ba sam sam sam sam sam saboda haka na kori wannan auren karshe dai sun je da wai ina za to ziya za su yi nace ku je masallaci ba kun fara gina wuri ba ba su da masallaci nace ku je inda kuke zama kuna karatun nan ku je ku daura amma ni ba zan daura ba saboda ina tsoron tambayar da Allah zai yi mini ranar lahira na kore su kuma tun daga ranar yau ya kai 6 years ko ya kai shekara shida hmm. ido na fita bai kara ganin samarin na bako a don man bukatar shi gaskiyan Allah eh, in ji larabawa wai khalid iljazma ta jizam ka yi cuɗanya da kutare ka zama kuturu eh, in dai kana son ka zama kuturu kai dai je inda kutare ke zama kai ma kai ta zama ka zama kuturu saboda ka wanda ke da irin wannan aƙidar in kana cuɗanya da shi kai ma ka zama irin shi eh ko baka zama ba ka yadda da wani abu mm. da ka yadda da wani abu kuma ka fita musu